Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai dubi ne game da wasan ayo da ya kasance ɗaya daga cikin wasannin gargajiya da Malam Bahaushe ya aro daga wasu ƙabilun yammacin Najeriya. Hausawa kamar sauran kabilu mutane ne da suka goge wajen aron wata al'ada tare da yi mata kwaskwarima don dacewa da ainihin al'adar malam bahaushe. Wasan ayyo ko kuma dara na daga cikin irin wasannin da Hausawa suka aro daga kudu maso yammacin Najeriya inda ya fi karɓuwa a wajen al'ummar Yarbawa. Coach Abbas Muhammad mai koyar da wannan wasa ne na ayo a Najeriya ya kuma yi karin bayani kan yadda wasan yake. Abin da ake nufi da wasan ayo shine ba wani abu bane dara ne. To yarbawa ne suka sa mata suna ayo. dara ne wanda ake yin sa kamar ramuka guda shida ne gefe guda gefe guda shida to shi za ka ci gaban dan uwanka shi kuma dan uwanka zai ci gabanka cidin kuma biyu uku ne kowane rami ana samun kwaya wuri hudu ne eh yanda ake ake cin mutum ƴaƴansa a cikin wasan shi ne misali kamar gefe wanda kuke da shi in ya kasance 'ya'yan da yake hannunka guda biyu ne ko uku to in ɗa na ƙarshe wanda ya fada in ɗa can biyu ne ka sa ya zama uku to ka ci shi ko kuma ɗaya ne ka sa ya zama biyu ɗan shi ne ya kare a hannunka to ka ci wannan din eh wasan ya zama akwai style da yawa akwai namiji guda biyu namiji biyu haka a single a double haka namiji biyu namiji biyu mata biyu mata biyu akwai kuma namiji ɗaya mata ɗaya kamar miss kenan haka har yanzu wannan wasa na ayo bai samu karbuwa yadda ya kamata a arewacin najeriya ba amma a cewar coach abbas muhammad akwai alamar nan gaba kaɗan ɗumbin jama'a masu sha'awar wasannin za su rungumi wannan wasa da gaske gaskiya za mu ce yanzu muka fara don yayi nisa a kudu kafin nan suka zo mana nan arewa mu kuma arewa kowane lokaci muna da lalaci na tashi in wasa ya zo ba da mu yi da gaske ba shemu makara to wannan wasa dai a gaskiya a yanzu dai mu ma mun tashi haƙƙan muna yin sa ba dare ba rana muna don muga cewa mun kama mutanen kudu so wasan yawancin festival ana yin sa national sport festival kuma yanzu ma gaci ya zo under 18 duk shi ma ya shiga to a dai wasan a tagace dai mu muna yi tsakanin mu ne a Najeriya ma bai fita kasashen waje ba Afirka ma bai fita ba tsarin mu ne namu na Najeriya shine wannan muka fitar da wannan wasan dara kamar yadda america ta fitar da basketball to a gaskiya ya ci gaba da akwai lokacin da aka tafi wanda 18 a ilori last year ni na ji mamaki ma mata haka da imar dinta daga zamfara kuma ta yi kokari a wasan wanda yake ba wanda ya expecting haka ma zai kasance ni na gani ma mun dan buga wasa da ita To ba kamar wasu wasanni irin su kwallon kafa ba da makamantansu wasan ayo bai gaji tashin hankali ko rigingimu a cikinsa ba. Wani dan wasan a Najeriya Mustapha Usman ya bayyana wasan da cewa na nishaɗi ne don haka ba batun tashin hankali a cikinsa. Wannan wasa dai kamar sauran wasanni ne na gargajiya kamar yadda kowasu kabilu akwai wasansu da suka fito da shi kamar a hausa akwai langa da kokowa da dambe yankin yarbawa kuma suna da wannan wasa shi na ayo ɗin. to shi dai yana wasa ne dai na entertainment wanda ake gabatar da shi a festival da sauran duk wasanni da ake yi a Najeriya dai. Gaskiya ana wasa samu ci gaba duk da dai ta nan bai abun nan sosai ba. Ya fi karfi ta kudu sosai. Amma dai ya samu ci gaba saboda ana yin sa a National Sport Festival kuma yanzu haka ana kokarin zai shiga All African Game. babban kalubalen da wasannin gargajiya musamman wasan dara ko ayo ke fuskanta a najeriya shine rashin goyon baya daga jama'a dan wasa mustapha usman ya roƙi masu sha'awar wasanni da mahukunta kan harkokin wasanni su ba su kulawar da ta dace babban kalubale shine wadda ba za a rasa na mutane da ba su basa shiga wasa sosai saboda ba su santa ba jama'a gaba da an fi halaka akan kwallon kafa wadda kuma shi wannan an riga da an yi yawa sosai amma wannan wasanni da jama'a da hankalin su zai dawo kai da da a rage zama banza sosai saboda za a samu ayyukan yi da aka za a rage bata gari da sare-sare da waya za zai ragu idan aka dawo kan irin wayannan wasanni na gargajiya saboda zai samar da aikin yi sosai. Alhaji Inuwa Isa yana daga cikin manyan masu buga wannan wasa a Najeriya ya kuma yi karin bayani kan wasan. Wasa ne wanda yake yana ɗaukaka yawancin matsalolin da kake fuskanta kamar dai zamantakewa da ake yi na hutawa da ka zauna da nutsu ka yi huta kana wannan wasan. Wasa ne wanda yake mun koya daga ƙasan da mu ce yarbawa su ne masu wannan wasan da muke kiranta ayo wasan da yake mu a jihohinmu na arewa ba wasa ne wanda aka ɗauke ta da mahimmanci kamar kwallon kafa ba to yawanci muna da samun isasshen lokacin da muke hutawa da manyan mutane muna harkan wasan da su yawa ya kamata da yamma dai ɗan tsakanin lokaci daga sallar la'asar zuwa sallan ba lokaci ne wanda dama aka fito da ita na ka huta ka ka nutsu ko addinance ba ta hana ka kai harkan wasanni a lokacin nan ba tunda ko a kasashen su wanda muka koya a gurin su abin da dama muke gudun harkan wasanni shine ibadanka karka da lokacin ibada yayi baka je ka yi shi ba maganan da muke a akai kenan amma wasan ayo wasa ne wanda yake kana zaune ba fada ba rikici ba wani zage-zage ba komai sai dai kuma masana kan harkar gudanar da wasanni sun gano cewar rashin ci gaban kananan wasannin gargajiya irin su ayo a najeriya ba zai rasa nasaba da yadda gwamnatoci a kasar ke nada waɗanda ba su da cikakkiyar masaniya game da ire-iren wasannin na gargajiya ba Umar Sa'idu shine mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a tarayyar Najeriya. Yawanci a jihohi da ake nadawa ba ainihin waɗanda suka san harkan wasanni ne ake nadawa ba yawanci akan nada ah, misali a tafiyan siyasa zaka samu kawai an nada wane ya taimaka a siyasa saboda ka sai a dauko shi ba a duba cewa yana da masaniya akan abin da ya shafi harkan wasanni ko kuwa kawai dai a bashi mukami ne. Yawancin jihohi abin da yake faruwa ke saboda ka idan sun zo ba su da alƙibla ko ta ina suka kalla za su iya aiwatar da aikin su wanda ke bade kuma ba da nasara ba na biyu kuma shine gwamnatocin ba sa ba da muhimmanci ma abin da ya shafi harkan wasannin nan sukan ɗauka kamar wani wuri ne wanda yake bayi da muhimmanci kuma idan ka duba yanzu kana son tara hankalin matasa da kuma samar ko ana maganar zaman lafiya ne za ka cewa sai a shigo da harkan wasanni a ciki saboda me saboda shi ne kawai idan ka cire abin da ya shafi addini in dai ka dawo abin da ya shafi harkan wasanni shine wanda za ka ga kabilu daban-daban wanda wannan yana wanda za ka samu musulmi ne wannan ba musulmi ba wannan bayi ma da addini da sauransu duka suna nan guri daya a gama a tashi kowa yana gaisawa da kowa to babban abin shine eh, kuskuren da gwamnati suke yi kamar yadda na gaya maka shine na wanda ba su san harkan abin da ya kamata ba kuma idan ka duba waɗannan wasanni da kake magana na gargajiyan nan ba sa buƙatan kashe kuɗi mai yawa a harkan kwallon kafa zaka ji ana ce an kashe miliyan ɗari to ina tabbatar maka idan ka cire miliyan goma ka ba da shi ka ce a raya abin da ya shafi harkan wasanni irin wa'annan ƙanana ƙananan su langa su eh, kwasan kokuwa su dambe da sauransu za a yi kusan shafe shekara ana amfani da wannan kuɗin su kaga akwai bambanci to amma yawanci mutane in sun zo shugabanni kamar da na gaya maka na ake suna duba ta ina ne za su samu kuɗi ta harkan kwallon kafa za a ce maka a kawo miliyan ɗari a ka rasa mai aka yi da shi. mutane da dama a najeriya har yanzu ba su san ayo ba ga waɗanda kuma suka sani ba su san yadda ake wasan ba saɓanin sauran wasanni umar sa'idu ya bayyana mahangarsa akan wannan matsalar a hirarsa da abokin aiki na ibrahim goji ya za a san su saboda mai babu wanda ya kamata su tallata abubuwan tallatawa shine misali wanda za su shirya abubuwan ayi yi na su yi tunanin cewa yaya za a yi su nemo misali 'yan jaridan da suka san harkan wasanni su nemo su don su tallata musu abin babu wanda yake da wannan tunanin to ka gaya min ya za ka yi ka tallata shi saboda shi wanda zai shirya abun ma tukuna bai san abun ba bai san yaya ake yi ba ka gaya min ya zai iya tallata shi saboda ka in ka ɗauko makaho ka ce maka jagoranci mutane in dai ko ya zauna a kan ma sai dai kawai a ce musu Allah ya ji kansu to me kamata a yi kenan yanzu don ci gaban irin waɗannan ƙananan wasannin gargajiya yi ne in za a yi a tashi da gaske a yi gyaran da ya kamata abin da ya shafi harkan wasanni a dinga sa waɗanda suka san harkan wasanni kowane jiha a najeriya idan ka je ka duba a wanda suka san abubuwan da ake magana akan wasanni ba kawai wasan ƙwallon kafa wasanni sun za su iya taimakawa a wannan wuraren. sai ya nuni sai To masu saurare a nan shirin zai aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Ibrahim Goji da ya taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.